أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الذين من الكفار فيكم واعلموا أن الله مع المتقين وإذا أنزلت سورة وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون إذا أنزلت نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد ثم الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب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 فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أما بعد ‘yan uwa iyaye maza da muka haɗu a wannan farfajiya a wannan masallacin juma'a na sarkin kabi a rajin sama'ila muhammadu naira da nan unguwar sabon garin bari. muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewa da amincewarsa da ya hada mu a wannan rana ranar ashirin da hudu ga watan ramadana shekara ta dubu biyu shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da wato ashirin da wanda ya daidai da shidda ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya nuna mana wannan rana domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci yau insha Allah za mu shiga sabuwar sura wannan sura ana سورة suratu بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم كافه عن ذكر رحمة ربك عبده ذكر رحمة ربك عبده زكريا نادر ربه نداء خفيا وتولى السورة أنا كرمت سورة مريم wato suratu maryam malaki sun mai hadhihi sura bi suratu maryam ita wannan sura an kira ta da suna wato suratu maryam listimaliha ala kisati maryam saboda surar ta kunshi labarin na na maryam wa ma fiha min al-mu'jizatil bahira da abin da ke cikin kissar ta na mu'jizoji waɗanda suke galili karara fi harfi insanin bila adin ta inda Allah ya halicci mutum ba tare da uba ba وقد ورد ما يدل على تسميتها بهذا الاسم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة wato ya zo irin abin da ke nuni ana kiranta da wannan sunan a zamanin annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ya wa rage wa tabarani imam tabarani kuma ya fitar da shi qala rajulun wani mutum ya ce ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na je wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qultu sai nake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wulida li lailatan jariya na ce masa a daren jiya an haifar mini wata yarinya faƙala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce lailatu unzilat alayya suratu maryam ne kuma a wannan daren aka saukar min da suratu maryam samaha maryam da haka annabi ya ce sunan yarinyar maryam kun ga sun a nan sallallahu alaihi wasallam amma kuma ana kiranta da suna wato suratu maryam saboda haka wannan yana nuna mana matsayin wannan sura ne kuma sura ce makiyya idan an ce sura makiyya ce ana nuna sura da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama da bani ya hijira wa hiya samanin aw tis'in wa tis'ina aya wato tana da aya tis'in da takwas ko kuma aya tis'in da tara wa mawdu'u ar-rahisi babban abin da surar sun yi mayar da hankali a kai bayanin tanzihin lahi ta'ala an yadda fi da wani madaukakin sarki ga ce ya rikida wa sharikan ko a ce yana da abokin tarayya wa izbatu hadaniyatillah da kuma tabbatar da kalitakar Allah subhanahu wa ta'ala malai ce hazini hiya ahdaful asasiyya da sura wato wannan shine manufa ta asali na wannan sura ne والقصص هو ما تقع هذه sura. wato kistoshi baya da kistoshi shi ne darasin wannan sura wani ya tabda obi kisfati na lahi zakariya wannan sura ta fara da kisar annabin allah annabi zakariya wa wani bihi da kuma kisar ɗansa annabi yahaya annabi wa allahu ala al-kibir wanda Allah ya bashi bayan ya tsura min imra'atin akhira la da wata mata wadda take tsohuwa ce ba ta haihuwa wata arradat suratu li qadiyati a'jab wa agrab kuma wannan sura ta bijiro da wato wata qadiya abin mamaki kuma ba kuwa jirgaliya kissa su maryam al'azara wato wata ce kissa na maryam wadda ba ta yi aure ba wa in jaji ha latifin min gai da adu da kuma haihuwa da ta yi ga jinjiri ba tare da uba ba wata haddasa kazalika an kissa ibrahim ma abi sannan wannan sura za ta ba mu labari akan kissar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam tare da wato baban shi thumma zakara al-istira'i wa tabdil kuma kisar ta ambaci ya da girmamawa ga rusulullahi al-kiram manzalin Allah masu daraja irin annabi ishaq annabi yaqub annabi musa annabi harun annabi isma'il annabi idris da annabi nuh ومن ثم بعض مشاهد القيامة kuma wannan sura za ta zo mana da waiwar abinda ya waru a kiyama za mu ji labarin abubuwa na kiyama kamar ga ruwa suna waruwa gaban wa ba'dul jadali ma'al munkiri da lil da kuma sashen jayayya da aka yi da masu musu game da sashen kiyama wa qaddamat suratul karima wannan sura mai girma wato tarihi bi tanzihi lahi anil da tsarkake Allah ga ɗa wa shariki wa nazir cewa Allah ba ya da ɗa kuma ba ya da abokin tarayya kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai da wani wanda ake cewa wato mataimaki ne gare shi ah, Allah subhanahu wa ta'ala بعد بسم الله الرحمن الرحيم bayan wara da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah ce ka ha ya ayin sad Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah ne sa abin da yake nuni da waɗannan harufa guda biyar li'annahu lam yajid fi ta'wiliha shay'un sarih saboda babu wani abu da ya zo wanda ke fassara waɗannan haruffa wanda ya ƙarara daga littafin Allah min kitabin lahi a wajen sunnati rasuli daga littafin Allah ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqaddama al an huruf al-muqatta'a bayani ya gabata game da huruf al من أول سورة البقرة سنة ورقة سورة البقرة رابي إن شئت التوسع إذا كان سيلو التبياني sai kuma ta suratul baqara zaka ji bayani game da abin da shahi wa harufan da ake kira huruful muqatta malai ce wa qala ibn abbas abdullahi da abu min asma'illahi ta'ala wato waɗannan harufa guda biyar wato suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wannan maganar malaman tafsiri sun zo da ita a cikin littawansu daga abdullahi ɗan abbas malai ce ka duba a cikin wato unzur abdurrul mansur in ka duba cikin littafin abdurrul mansur mujalladi na ɗaya sha'i na hamsin da takwas har zuwa sha'i na hamsin da tara za ka ga wannan magana ne wa tafsirul bagawi kuma magana ta zo a cikin tafsirul bagawi wa ma ba da hada abin da ke bayan cewa abdullahi ɗan abbas ya ce waɗannan harufa guda biyar wato suna ne daga cikin sunayen allah Allah ne masa Allah ya ce zikiru rahmatu rabbika abdahu zakariya wato wannan an ambaton rahamar ubangijin ce, wanda yayi gabawa nai zakariya wato annabi zakariya alaihi salatu wassalam idna da rabbu idna da rabbahu nida'an khafiya Allah ya ce a lokacin da shi annabi zakariya na da rabban wato ya kira ya ubangijinsa wato kira musamman ala du'a'in kira wanda ya a kan addu'a ma'ana yana mai addu'a na da rabbahu nida'an khafiyya ya kira ubangiji ne yana mai roƙon Allah wato khafiyyan yana mai ɓoyewar wato kansa fi jawfin layli a cikin duhun dare la'annahu asra'u lil ijaba saboda a cikin dare wato ya yi gaugawa amsa addu'a da haka duk wanda ya karanci tarihin ya san abin da ya faru na alkawali da alwashi wanda mahaifiyar na na maryam ta yi cewa ta yi allah subhanahu wa ta'ala alkawali cewa inni nazartu ma fi batsari muharraran cewa na yi abin abinda a cikin cikin nan nawa wato zan yanta shi in kai shi ɗakin Allah ya yi hidima da ɗakin Allah a lokacin da ta haye sai ta ga ta mace ta da ta ɗauka mijin. ta yi maganganu na nuna namiji ta so a ce shi ne amma duk da haka ta ɗauki na na maryam ta kai ta ɗakin Allah domin ta yi hidima ga ɗakin Allah a daidai wannan lokacin jagoran wannan masallacin shine annabi zakariya alaihi salatu wassalam to shine ke kulawa da abin da ke waruwa a masallacin da ranar maryam da take cikin masallaci yana zuwa yana ganin da rayuwar da take gudana tunda mace ce gudun kada a samu matsala to daga cikin abin da ya baya mamaki duk lokacin da ya je gurinta waje da inda harifa sai ya samu abinci wurinta in lokacin zafi ne sai ko abinci wanda ake amfani da shi lokacin sanyi in lokacin sanyi ne sai ga abincin da ga lokacin wato zafi ne ake bukata to yadda ba zai iya jurewa ba sai yayi magana wannan yana nuna wajibi ne ga iyaye su dauki mataki duk abin da sun gani ga 'ya'yansu musamman da yamma ka bincike ta ina ta samu wannan abu yace ya maryam anna laki hada yace ya ke maryam shin wai shi wannan abincin da yake zo miki daga ina ne kike samu shi qalat hiya min indillah tace wannan abincin yana zo mini daga gurin Allah ba wasu ne ke kawo min ba wannan yana nuna dole a sa ido ga ƴa mace bai yiwa Allah ya ba ka ƴa mace ka zura mata ba ka kulawa da dole kai ka kula dole uwarta ta kula wajibinmu ne mu kula da wani. duk da akwai sakaci kwarai da gaske kuma yarinya sun tana karama za a dinga samu ta idan a gane halayensa, a gane kamun kansa, ko kuma ita ba ta da kamun kai za a san wani irin mataki ya kamata a ɗauka game da ita amma za a ga wani lokaci iyaye suna sakaci ga irin waɗannan abubuwa kuma ababe ne masu matuƙar muhimmanci da ya kamata a ce iyaye suna kulawa da shi to tun wannan lokaci annabi zakariya irin abubuwan da ya gani ga na maryam na wato karamoni da Allah ya bata tun wannan lokacin Allah ya yi mata karamomi irin wayanda ya bata ga shi da kijo ne shekarunsa sun tafi bai taɓa haihuwa wannan abin sai fara sa mai shawar ina shi ma Allah ya ba shi da to daga nan ne daɗa shi ne Allah ya ba mu labari sai fara addu'a yana roƙon Allah cewa Allah subhanahu ta'ala ya azurta shi wato da samunta ala rabbi wato inni wahana al'azamu minni ka karanta wa inni الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت إلى الكبر عتيا شيني الله سبحانه وتعالى ya ba mu labari yace wato ana rabbi inni wahana al'azmu minni annabi zakariya ya ce ya allah ya yi amfani da kalmar rabbi kamar yadda nake ta maimaitawa kalma ce wadda idan mutum yana yawan maimaita ta yana roƙon allah allah yana amsa mai buƙatar. shi ma ya yi amfani da wannan kalmar ƙala ya ce rabbi ya ubangiji inni wahana al'azama min inni zafar azama min ni ƙasusuwa na sun yi rauni daga gare ni malai ce al'azam wato jami'a duk ƙasa da yake nufi ƙasusuwa na sun yi rauni daga gare ni wasalar ra'asu shai ba kuma ga shi kaina wato ya riga ya gane da murmura wasa'alu shai bura'at wato kaina ya gane da murmura ana cewa in tashar shaibu fi sha'ari wato kaina ya gaje da burbura kama yanda shiru shi'a'un nari fil aqab kamar yadda belar wuta take gamewa a cikin itace wa inni uridu an ad'uka Allah ina so in roke ka wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya kuma Allah ne ban kasance gaba da kiran da zan yi maka da addu'a da zan yi wato bi iyaka da addu'a da zan yi maka ban kasance rabbi ya ubangiji shakiyar mara arziki ba idan kun duba a nan cikin wannan aya ya maimaita kalmar rabu sau biyu mun fahimci haka ƙala rabbi eh sannan ya sake cewa bi rabbi malamai suka ce wannan yana nuna ana so in mutum addu'a ya dinga maimaita kalmar rabu lokacin da yake roƙon Allah saboda duk lokacin da ka kira ya Allah kana maimaita wannan kalmar to Allah subhanahu wata'ala yana amsa bukata kada damuwa ka wanda ke dama Allah yana jin kunyar bawa ya daga hannu ya roƙe shi ya mai da hannu wannan ba tare da an shi abin da ya roƙa ba kunya Allah yake jama'a kunya Allah ce Allah yana jin kunyar ka daga hannuwanka ka roƙai bukata da ya maka kunya Allah ya ce saboda ka ya rage gare mu kawai musamman cikin wa'annan kwanakin tsadaddun kwanaki eh Allah na na na idan ya kamata hannuwa su tsaya ko ko idan ya kamata ya daga hannuwa na wani yana tambaya game da ina ya kamata mutum ya daga hannuwa ko ina mutum ya zo zai yi addu'a yana iya daga hannuwa inda ake sabani shine bayan sallar farilla shi ana daga hannuwa a bayan sallar farilla ko ba a daga shine wasu malamai suka ce to ba a taba ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan sallar farilla ba a taba ganin ya daga hannuwa sai dai yana yin azkar idan ya kammala baya daga hannu amma wasu wurare ya tabbata ya daga hannu ya zo mimbari yana saman mimbari an ga ya daga hannu ya je roƙon ruwa an ga ya daga hannu ana ganin hasken hammatarsa sai malamai suka ce to irin wannan daga hannuwar ana yi ne na 'yan an zo roƙon ruwa amma za a ga ana tahajjud wasu na irin wannan ɗabi'ar na ɗaga hannu a haka kawo za ka amsa a wannan kuskure wasu abubuwan na buƙatar gyara kullum wani abin da ke ba da mamaki in mun zo sallar ta hajji sai ka ga kirari liman yake yi wa Allah sai ka ji mutane na sha ba a kai wurin ada ba wannan wani can aiki mutane sun riga sun saba suna ji gidajen Eh, maka ya ana addu'a da sauransu ni a ce mai hali ba ko idan ana addu'a kuma abu ne da ke bukatar sai fa an zauna ba kai ne inda ka zo ka ce yanzu za ka gyara matsalar an ware wa Allah kirari kirari ake ba a kai wani abu akwai inda za a ware cewa in ya ware cewa Allahumma ko ya ware cewa rabbana kaza kaza sai amma tun da kirari ake wa Allah shiru za a gaskiya wanda abu ina jin kunya kwarai da gaske saboda ina ganin duk wanda ya saurari abubuwa sai dinga fahimta cewa kenan su wa'annan mutanen ba su fahimci larabci ba ba su abin da suke da gaskiya abin ya bani tsoro kwarai da eh eh to ba su yi galibi kamar da a yi aiki ne na ce maka ai mun yi gwada wani zon wurin arda ma'amin in mun zo ta hajji na sha magana amma ba a bari ya sa wani lokaci wasu abuwa zuwa sai dai ka yi hau eh kuma da wurin amin ya mara ba da inda ba wurin amin ba amin amin amin eh. wanda ya dace na gaya ba, shi daga hannuwa irin wanda ka yi din nan a miƙe su haka har ba ta ka ana iya ganin abin da a cikinta wannan malamin sun ce sai wurin roƙon ruwa can ɗaya na an kai ai wannan amma bai yiwa nan da an zo ana sallar tahajjud ko kai ka zo wata bukata ta daga hannuwa haka nan ba a yi haka abinda ake so hannuwa malamai sun ce su tsaya daidai kirjinka ka sai ka daidai sai ka fiye kuwa kamar yadda ka yi dinnan to ba shi a aiki hankali ba eh kana kallon to amma kaya wani abu haka malam to shi na akwai ta'addanci wurin abu eh wallahi malam wallahi malam akwai gyara wani malami ya yi rubuce-rubuce ma musamman game da abin da ya shayi a ta da addu'o'in da aka yi wurin sa'adu kai wanda ya awa biyu tsaye ai an gama komi amma wani lokaci sai ga kuma an zo addu'a an rike mutane ana kai ai duk addu'a ta addu'a da kai an baka da maka yi ta ka yi awa biyu tun kare su sai kare su eh duk bukatar ka duk ka gaya ma Allah sannan shi ka'idar wutare ba kullum na aka cewa ai addu'a wutare ba bai yiwa a ce a rike ta kullum kullum an ka zo wurin ta hajji a ce sai an yi wutare a dai yau eh sai an yi addu'a ta wutare ba a cewa wannan addu'a da aka ta wutare sai an yi ta kullum kamata ɗan an yi yau gobe ba a yi ka a yake kullum a ce kullum sai an yi kuskure saboda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba kullum na yake to amma zai ne wannan gawa ko kaya magana sai a ce ga wata fanuwa da ke ba a yi abubuwa ne da suke da bukatar dole sai mun tsaya mai bincike a su in an yi yau gobe ba saboda ni ka a rike tun da shi annabi ba rikewa yana yi koyo shi ba to ka a ce ai sai, to matsalar su ko mutane in ba a yi kowa ya tayi yi jikin ya mai na kai na kai ita ma wani ma kwana ne haka ce ya yi kwance na kwana ana sallah sai an tsaya za a yi da ya ji an mara amin zai shi zabar kuma wani lokaci amin da zai ka ji ba wanda abu ta gari kamar tsawa ta ga amin <laughs> ingil ingil in ijaba ma na ai cikin ta ake ijaba kullum mu ɗauka cikin ta ake amma Allah ya zalla ai kana kai goshin ƙasa kai ta gaya ma Allah matsala duk sajadar da aka kai ta faɗa ma Allah matsala eh ya an zo kuma wutar sai a ɗan takaita wajen addu'a wutar sai a ɗan takaita addu'a ba sai an yi shigowa ba saboda mutane ko da aka kawa na an gaci eh to Allah ya sa mu dace akwai tauro eh ka ka aja da yawa a rasa tauro Allah ya sa mu dace to sai kun ta hakuri ne da mu da wasu abubuwa da muke ta magana wayanda allah kun kilan amma dai da kai Allah da kuma za mu fahimta to shine yake cewa rabbi shakiyyan wato ba zan kasance ga addu'a ta ba wato sababbi kha'iban shi ma maza wato ta da fiye abin da ya ne wala ta gibuni fi ma ya ci Allah kada ka sa in zama mai tafiwa ga addu'a cikin abin da bai zo cikin addu'a wato wannan yana karantar da Alhaji Bello idan mutum na addu'a to abin da ya roki Allah ya dauka da hansa kada ka taba yadda kana addu'a ka dauka ba hannunsa kada ka sa ka dauka kamar wani mazurari na ta zuba an ansa eh malam musamman waɗanda kuwa da muka ciki eh duk addu'ar da ke dauka an sa kuma kai kanka za ka fara ganin wasu tun cikin ramadan can gaba tun cikin ramadan da za ka biyan mutane. malam wasu sai bayan ramadan wasu sai bayan wata uku wasu sai bayan shekara uku wasu sai kama eh wasu sai lahira gaskiya ne wani abu da haka roƙo a baka sai Allah ya kalli maslahar shin da baka shi nan duniya da bari sai ka sai lahira yoshe yi ma fa'ida sai Allah ya gane a baka shi lahira ya yi maka sai Allah ya kore maka shi sai lahira amma a baka tukuici nan za ce to ga tukuici eh shi yasa daga ce mana mu daina cikin addu'a ba muna zure ma duniya mu yi da sure ma duniya saboda in mun ka ta Allah da neman duniya ba mu kuma wahala za mu a wata duniyar ɗaya <laughs> eh, to malam Muhammad wato wani lokaci yanzu kai kan ka da, alhamdulillah dama da kake samu yanzu kana addini za a baka da ita tsakani da Allah kana so ka yi addini in hidimomi sun kai baka yawa wala ba kai kana so kai wallahi mala wani na gaya mai ce wallahi mala ka ga nan nan wallahi ina son in zo in yi sallar ka ba ni iyaka yace amma da ina yi yace wata rana za mu zo mu zauna ana wani tattauna wata matsala ba a gama sai karne biyu can uku sai in ji an tada sallar hajji. yake malam gani ina sai zo kai na kamar ya hidimomin duniya ne jama'a sun zo sun cika gidanka da matsaloli a kai karfe tun dare ya ka iya tunda wani abu ba ka ifure shi wallahi malam marage rage zure ma duniya eh, marage rage zure ma ababu shi Allah wuri nai babu ita ba komai na tunda ya ba wanda ko sajada ne eh eh to kuma an gaba su haka a to to ai na gaya muku su sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance in ma mu ya ga wani ruhin asiri wani budi ya shigo shi addu'a ma ya ce Allah in rabona na da lahira kabbara ya ubangiji Allah ne zai raba ni da shi don daga baya duniya ta bude musu duniya ta bude musu da ƙarfi ƙarfin rayuwa sannan ana ji ma mutum tsoron duniya ta bude mai wato ana ji mai tsoron in ba ajali ne na a kusa ba da zarar abubuwa na ta towa to ana ji ma mutum tsoron in ba arziki ne na aka gaggauta bai a shi sai ne eh a baki sai a tashi ko ka shayi ko ka kwarai to kaga wannan shi ne amma mai ta addu'a din Allah ya ba mu mai rayuwa tsakatsakiya kun gane tsakatsakiya rayuwar da akwai yan wahala wahala akwai daɗi daɗi akwai wahala wahala akwai daɗi daɗi ɗazun nan muna magana da malam Suleiman muna hira da shi ɗazu muna magana za mu yi arwalla sai muka ɗauko labarin wasu mutane sai yake cewa kai ni dai malam na gane wato duniyar ga da a baka ita daga baya kuma ka dawo cikin wani yanayi ƙara ma ba a baka ko ba haka bane an ɗauke ka an kai ka kono ruwan matsayi da kuma sai daga baya kuma ka dawo ka dawo biyu ya yi dari e eh, ya yi biyu ka yi nesa sai ka dawo kasa akwai wahala kuma in ba in mutum bai kai zuciya sai nesa ba tabuwa wanzu wallahi malami na san wani mutum da muke tare da shi lokacin da irin wannan rayuwar da aka shiga idan ya ga mutum ya biyo bai gaisai ba sai ce mini malam ce na ka kaga wanga da ya wuce wuce mu ya ce na taɓa mai lalurar miliyan goma na sayar samu miliyan goma amma wai yanzu tun da ya gaban madafa iko wai yanzu shi na ka biwa ka gaisar da ya haife kaga abin ya fara kona mai zuciya tun da al'adar mutane in gana da na aka yi da in ba ka da ba ruwan kowa da ke yau ta hanka ce yau alhaji bello yau ta bude tafsirin ma kokarin aka abin da gidan ka ce ga Allah babu lokaci abuwa sun yawa eh, a samu mana malamin tonan gidan to ko to waye ko ba ka da lokaci ka zauna ba ka da lokaci ko zauna ba wani zauna sai wani abu na Allah sai taimakon Allah akwai wanda Allah ka ba wannan damar amma ba su da yawa yan kaɗan cikin mutane wanda Allah ka ba damar ya kai ga wani matsayi na gwamnati ko wani matsayi na kuɗi ko wani matsayi na mulki ya zo ya yi zaune ana karanta alkur'ani yana saurari wallahi malam sai an yi zaɓe yan kaɗan ne eh sai wanda Allah ya Allah ya taimake mu wannan ita ce addu'ar da annabi zakariya alaihi salatu wassalam yace wa inni khiftul mawaliya nun warani ka karanta ko makaranta ko makaranta wa inni khiftul mawaliya min warani wa kanat imraati aqira wa kanat imraati aqira wa qad balagtu min al-kibri 'atiyya annabi zakariya alayhi salatu wassalam yace wa inni khiftu mawaliya ya Allah na ji tsoron ɗiyan dangi an gane na ji tsoron ɗiyan dangi inni khiftu mawaliya ai allazina yaluni fil nasab wanda suke ji ta a cikin dangantaka ƴan uwana shine la yace kabnul ammi kamar ɗiyan amminsa yana jin tsoro shi bai da haihuwa kun sani to amma akwai ɗiyan amminsa ɗiyan wan baban shi eh li'annahum kanu ashararu bani isra'ila domin su ne sheratattun mutane cikin bani isra'ila to yana jin tsoron shi ya mutu ya zamana su ne za su mamaye kujera ta mulki da shugabancin da ya kai na addini kaga ɗan sun ka mamaye addini zai shiga matsala eh shi ce ina jin tsoron almawali matsajinta wanda za su cikince ni ɗiyan dangi da za su zo daga baya su zama su ne an tana to yana jin tsoronsu malai ce fa wato allah ya lafata yana jin tsoron kada a je su rasa kyautata halifancinsa ala ummati kan al'umma wajibaddalu alaihim dinahum kuma yana jin tsoron tunda ba mutanen kware bane su canza addinin mutane ne suna musulunci su dawo su yi wani addini da ba musulunci ba yasa faɗa da Allah yana jin tsoron wayannan wayanda za su mai gurbin sa yace min wara'i ai ba ba bada mauti wato bayan mutuwa an gane khiftum ala na ji tsoron su akan addini an yi zayyiku kada so da ta addini kama shahidatu fi bani isra'ila kama yadda ya gani ƙarar cikin bani isra'ila min tabdil din na canza addini wa kana timra addi akhira yace ya Allah ko mata ta ta kasance ga ta bakarariya ce wato la ta lidbata haihuwa fa habli min ladunka kai mini baiwa ka bani kyauta daga gurinka ai min indika daga gurinka ka bani waliyan wato ka bani ibn da jama'a wannan addu'a har yanzu malamai suna magana a kan cewa biyu da mutum ka ganin ya jima bai haihuwa ya ci gaba da addu'a in dai yana addu'a inda rabu za a samu kuma nawa an kai har yanzu akwai waɗanda sun yi shekaru ba su haihuwa daga baya sai Allah ya faru lokaci ne kawai mutum ya jira lokaci. da haka mun ji abinda annabi zakariya alaihi salatu wassalam yake jin tsoro kuma yake roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba shi majibinci wanda zai jibince shiga harkar gudanar da addini da kuma annabta yace ya rusuli ni hakaranta ya risni wa ya min ali wajen hmm. wa ja'al rabbi Ya yace ka bani waliyan wato da ya ni wanda zai gaje ni an gane mala yace wa hadhihi iya hikimatu wujudul walad wannan shine hikimar samun ɗa don ya gaje ka ga ayyukan alherin da haka don diya mace ba ta kai ɗa miji ba ɗa diya mace ba ta kai ɗa miji duwar da kai ba su iya maye gurbin ɗa miji sai dai tana na ta kokari so da yawa Allah zai baka wasu diya mata su share ma hawaye su gaje ka gidan ilimi to amma akwai matsayin da ba su rika ɗaya yanzu misali kaddarta yana da diya mace diyar da kai ga karatu ba su da sahau ta yi tafsiri sai ya sai wurin mata ta yi musu amma ba da sahau ka jera ka ko to amma ɗa namiji ya akwai shi Allah ya sa ya kai yana iya wayewar gari ya kai irin wanga wani ya rika to shi yasa ya ce ya rusu ni wanda zai gaje ni wa ya rusu min ali aku kuma ya gaji wato familin kakana ai jaddi kakana wato ya ilma ya gadi ilimi wannan kuwa kuma ya gadi annabta lalmala ba wai dukiya ne kadun ya gada ba saboda ne li'anna anbiya la na fihi saboda su annaba ba a gada su cikin dukiya ba annabe ko mutuwa ya bar dukiya ba bai gada daya ne ba su kowa kusa kusa su ce wai sun cancanci a ba su gado imamul buhari ya fitar da hadisi a cikin na tattalin da imamu muslim daga abi bakar a rabi Allah al qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la turatu ma tarakana sadaqatu annabi ya ce mu ba a gadon ma tarakana duk abin da gangamin bai to to matsayin sadaka annabawa duk abin da annabi ya rasu ya bai to iya ne ba su gadon wannan abin na dukiya wannan abin ya zan matsayin sadaka kun gane ya zama matsayin sadaka to ne wasu ke kokarin su yi kwaikwayo da hakan don su ma a ce annabawa ne in sun karasu sai dai ka ji an ce wai wuta ta to ta kona hadin dubara ta mala sai a yi dubaru a shirya don su a ce ku je ku sa marihin nan wuta sai a ce ai don abin da ya bari ya ne masu gado ba tun da damar kudurin da aka yi matsayin da aka so a bashi ya ma matsayin annabi don duk wanda ya kai matsayin Gauti, to matsayi ne a rubuce cikin littafin riga tsakani da Allah ya wuce matsayin annabi a rubuce abin da a rubuce cikin littafin eh? ya ce mu ya wuce in ka ji abubuwan da matsayin da aka ba wanda ya kai matsayin Gauti ma da abin babu shofa eh ba to ka gani irin wannan kan maganganun inda mutum bai gane su kasuwa musu su zai ya ce abu ne wanda bai yi to Allah ya gane da mu gaskiya ya ba mu ikon biyar duk da su ma sun ce ba dukkanin su bane wasu na haɗa wannan aqida daga cikin su a sun ce suna nan suna faranta da zuciya ba tare da su cikin sun ce ko ku ba ga kwanan da ɗan boko haram cikin kukun kaye yi eh, kukun kaye yan shi'a aka sun gace sun gace ai kuwa na da bara A, aka sun gace suka ce ai kuwa ne zana da bara don ga sunan da abin nan ɗan boko haram da yan waye da sauransu ai duk jingina suke da izala suka cewa duk asalin soyayya daga izala an kaye su Allah ya sa mu gane su ma sun ce zakka cikin su ne masu wata akida zakka ta cikin su eh Allah ya zama gani eh to shine yake cewa waj'alu rabbi radiyya ya Allah ka sanya wannan yaron da za ka bani ya zama radiyan wato mardiyan indaka ya zama yardaddi a wurinka ala ta'ala fi ta talabi ibni alhasil bi rahmatu Allah ya ce yana mai wato a cikin amsawa ga abinda annabi zakariya ya roƙa na neman Allah ya lulluɓe shi da rahama sai ya bashi ta da abinda Allah ya ce ya zakariya ya zakariya inna mubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya hmm. lam naj'al lahu min qabl samiyya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya zakariya ya kai annabi zakariya inna nubashshiruka bi gulal to mu mu ne maka bishara da samun wani yaro ya yi addu'a ya daga hannu ya ki Allah Allah ce to addu'a da kai mun ansa da mun kai mana kyakkyawan zato cewa in kan roke muna baka to mun baka yasa nake muku ana so mutum ya kyautar zato ga Allah duk sadaka ka addu'a kyautar zato ga Allah Allah na baka yace ya zakariya inna nubashshiruka bi gulal mune maka bishara da samun wani yaro ya risu kama sa'alta wanda zai gaje ka kamar yadda kan roƙa kuma ismuhu sunan wannan yaron yahya ana ce masa yahya ta wannan lahu tasmiyatu ta'ziman lahu Allah da ya jibinci sanya ma yaron suna don girmamawa gare shi Allah ya samu suna gashi ai ma bishara da samun dan kuma har da sunan daga hana an wada wa sammahu bi hususi bi yahya Allah ya keɓance ya keɓance da sa mai suna ya li'annahu bihi hayya rahima ummi saboda da shine Allah zai raya mahaifin mahaifiya tai ba da mautihi bil aqib bayan mahaifa ta mutu ta hanyar rashin haihuwa lam naj'al lahu min qabl sabiya Allah ya ce shi wannan yaron da mun ka baka bai suna ya adabi yaya lam naj'al lahu min qabl sabiya ba mu taba sa wani suna Yahaya ba gabanin shi shine Yahayan farko an gane musamma bi Yahaya waj'alahu musaddiqan li kalimatin min Allah kuma Allah ya sanya shi mai gadgantawa li kalimatin min Allah ga kalman nan daga wurin Allah wa huwa Isa shine annabi Isa fa samma bi zalika wa salama talaba zakariya min al-istimrar warasatu wa siyasatu ad-din nan ne Allah ya taimaki annabi zakariya bukatar ta tabbiya na samun ɗan da ya roƙa da kuma ɗorewar wanda zai gade shi kuma ya jagoranci mutane jagoranci na addini wa in kana ya haya kutila duk da annabi ya haya an kashe shi abla aji gabanin mutuwar baba ne alal qaulul mashhur da zance mai shahara wa amma qaulul mukabil amma wata magana wadda ke mukamalantar wannan fala iskala babu babu wani rikici ciki ba ba kashe shi ba kamin shi ba haka wasu malamai suka ce wallahu a'lam Allah ne haddasa ni to na ga lokaci na daka mana harara nan za mu ja birki insha Allah abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai kuma Allah shi yaje mana eh eh to kada babu suka ce a sa su tambaya ba ko mu ƙara karatu eh to ko ada an ga ce kun ga ce a bar mu su tambaya eh to in akwai tambaya ko cikin karatun ko kuma wajen karatu da ai tambaya